an ce a kammala taron kwanaki biyu da mataimakin shugaban kasa Profesa Yemi Osubanjo ya bude a garin Maiduguri wanda aka tattauna al'amuran da suka shafi 'yan gudun hijira da kuma sake gina musu mahallansu. Wannan taro dai ya hada da hukumomin gwamnati da kungiyoyi masu zaman kansu na Najeriya da ma na kasashen ƙetare wanda suka tattauna waɗannan batutuwa da kuma sake gina garuruwan waɗannan 'yan gudun hijira da ma sama musu abin yi idan har aka kammala wannan shiri. Wannan taro ya taɓa batun ba da tallafi ga waɗannan 'yan gudun hijira musamman ma ga waɗanda ke ba da tallafi a babban birnin tarayya Abuja. Abuja wanda suka jawo hankulansu da cewa ya kamata su ne karkato da wannan tallafi zuwa garin Maiduguri ganin cewa jihar Borno ke da mafi yawan 'yan gudun hijira. Alhaji Sani Zoro ne dan majalisar wakilan tarayyar Najeriya ne wanda kuma ya kasance shugaban kwamitin tallafawa 'yan gudun hijira. Ya mun bayani game da abubuwan da suka tattauna wajen taron na kwanaki biyu kamar haka. Waɗanda suke so su kawo agaji na gaggawa saboda bayan allah nan da rikicin wani najeriya ya ritsa da su waɗansu suka zama marayu waɗansu suka rasa mahallinsu waɗansu suka rasa sana'o'insu wato dai suna cikin wani hali a cikin shekaru shidan nan ake so a kawo musu waraka a kawo musu ɗauki saboda su ma su koma matsugunninsu ga yadda za a kyautata rayuwarsu su fara daga inda aka tsaya alhaji zai ce an samu wani tsari wanda zai haɗa kan waɗannan hukumomi da kuma ƙungiyoyi masu zaman kansu za su gudanar da wannan aiki tare na samun nasarar wannan ayyuka da suka sa a gaba da farko dai an sami tsari wanda zai haɗa kan dukkan waɗannan ƙungiyoyi da hukumomi saboda kada idan an zo ba da wannan tallafi ko kuma taimaka musu ta waɗansu fuskokin wata ƙungiyar ta yi gabas wata ta yi yamma wata kuma ta yi wani gurin daban saboda haka gaba ɗaya an samu daidaito a kan tsari ɗaya za a yi abu ɗaya za a yi kowa kuma zai san aikin da kowa yake yi alhaji sani zoro ya ce sun kuma ƙirƙiro wani hanya na yaɗa irin abubuwan da suke gudanarwa a wannan kwamiti don al'ummar najeriya da ma mutanen da suke ƙetare su san abubuwan da ke gudana kan waɗannan 'yan gudun hijira abu na biyu akwai an kirkiro hanya wadda za a tabbatar ana yada labaru gamsassu a tsakanin su waɗanda abin ya shafa da hukumomin da kuma 'yan najeriya gaba ɗaya sannan kuma da gaba ɗaya jama'a ta duniya su san abin da ake ciki Alam misali wato an yi maganar cewa wannan labaru da bayanai da ake samu akan wannan rikici wato abin takaici ba yana fitowa daga bakuna ko labba na mutanen da yankin da ake rikicin yake fitowa ba a'a an fi samun wannan labari da bayanai daga waɗansu sassa ko na duniya ko na najeriya saboda haka ana so a ga yadda za a sami zarata kuma an ka duba kamar jihar borno inda rikicin ya fara sai dai ka ji ana ba da wannan labaru daga lagos daga abuja daga ingila da sauransu wannan an yi nazari akan wannan alam misali saboda haka yanzu ake ba da labaru waɗanda aka tantance aka sahalance da gaskiyarsu kuma ba waɗanda wato za su tada hankalin mutane ba ita ce ta yin doka da za ta halatta dukkan kudaden da za a bayar saboda tallafi to ko ta wannan tallafi da kuma wannan gudunmawa zai sa hannun waɗannan mutanen kai tsaye ga abin da sani zorin ke cewa shine abubuwan da aka tsara alal misali kaga akwai waɗanda wasu gwamnatocin kamar na borno suka ma fara komar da su matsa gidajensu a ƙauyuka da garuruwa saboda ana ganin an sami kwanciyar hankali saboda masu tsaro haka duk sun yi wannan abin in allah ya soya da za a shawo kan wannan al'amari saboda a tabbatar da cewa waɗannan abubuwa sun kai ga waɗanda an kiyaye ba za a zalunci waɗannan mutane ba za a tabbatar kowa da bukatarsa kuma da list na mutanen nan da abubuwan da suka rasa rayi ne kaɗai ba za a iya mayar musu ba amma za mu ɗau matakai mu tabbatar an yi adalci a wannan rabo kuma ba a bar wani wata ƙungiya ko wani mutum ya samu riba daga irin wannan yanayi na alhini da mutanen nan suke ciki ba alhaji muhammad sani zoro kenan shugaban kwamitin kulawa da 'yan gudun hijira a majalisar wakilan tarayyar najeriya ke bayani game da makoman waɗannan 'yan gudun hijira da kuma shirye-shiryen da aka gudanar na sake tsugunar da waɗannan 'yan gudun hijira da kuma sama masu tallafi kamun garuruwan garuruwansu na asali. Haruna Dauda biyu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.